kuma sha ɗaya ga watan biyu dubu biyu da ashirin da shida a wannan majalisi namu na tarbiyya na mako-mako kuma a wannan masallaci jami'u sagidina mu'awiya tabni abi sufyan radiyallahu anhu littafanmu guda biyar farawa da littafin rijalun wani nisa'un haular rasuli sallallahu alaihi wasallam majalisunmu yau na 291 insha Allah كما زام تاشي سير sirar نشا بقي سيدنا عامر بن فحيرة رضي الله عنه عامر بن فحيرة ما ليتي الصحابي الذي دفنته الملائكة شيني للصحاب دا ملائكة سقمة قبل mala'iku suka rufe shi bayan rasuwarsa za mu ji da izinin Allah yaya haka ta faru eh, shi amir ibn fuhaira maula ne na na abubakar radiyallahu an asalinsa bawan ɗan uwan na na aishin da ake ce masa eh, al Ibnul haris haka akan kira shi da wannan sunan wani zuba amma cikakken sunansa shine kamar yadda ibn hajar yake fada a cikin fathul bari cikakken sunansa shine عبد الله بن الطفيل عبد الله بن الطفيل ابن سخبرة a wani wajen za a ga an yanke sunan sai a ce masa eh, abdullahi bin alharis amma cikakken sunan shi ne wanda ya mallaki amir bin fuhaira shine abdullahi ibn tufayn ibn sakhbara tabni al sai sayyidina abubakar ya siye shi a wajensa ya sai shi amir ibn fuhaira daga wannan dan uwan na aisha li ummin tan to sai yan tashi kuma bayan ya tashi shi sai zama shi yake kula masa da dabbobinsa sayyiduna abubakar radiyallahu anhu ya wakilta shi yana kula masa da dabbobi kuma sannan ya ba shi maniha maniha ita ce ka ba mutum dama ya rika tatsan nonon dabbar da ka bashi ba dabbar ka bashi kyauta ba ka bashi ya rika cin gajiyan ta shine suke cewa minha ita kuma dabbar sai a kira ta da maniha tana da hukunce-hukunce a fikihun musulunci da ƙa'idoji ku shi ne asalinsa shi amir ibn fuhaira mala ya shimfiɗa ya ce ƙad yasirul insanu bi ibadatihi lillahi wa ƙurbihi min maulahu ila mufafin mala'ikatin muƙarrabi zai iya yiwuwa mutum saboda ibadarsa da yake wa Allah da kuma kusancinsa zuwa ga Allah majibincin al'amuransa wannan bawan na Allah ya kai matsayin ila mufasil mala'ika ya zama yana cikin sahun mala'iku al-muqarrabina sannan kuma mala'ikun ma na kusa-kusa a wajen Allah wanda Allah maɗaukacin sarki ya faɗa mana yana da الملائكة المقربون وقد يجهل في الأرض أما زي إيه وإن دنيا بس سنشبه yan duniya su zama ba su san ba amma Allah maɗaukakin sarki ya san matsayinsa wa yi ƙorafu fi amma kuma an san a sama mutum ya zama ba a san shi a duniya ba amma kuma an sanshi a sama a wajen Allah subhanahu wa ta'ala idza mariba adatul mala'ikatu zai iya yi waye rashin lafiya wannan bawan na Allah da mutanen duniya ba su san matsayinsa ba mala'iku su zo su gaishe shi wa idza mata shayya'at janazatahu sannan kuma idan ya rasu mala'iku su zama su ne za su raka gawarsa duk wannan zai iya faruwa wa qad tushariku fi gaslihi zai iya yiwuwa ma mala'iku su tarayya wajen wanke shi a lokacin da za a masa wanka to sai zama mala'iku su ma sun zo sun ba da gudunmuwarsu wajen yi mushi wanka wata fini ne nan wajen sa masa likafani sucirta shi ke wa ahyanan tahmilu na ashahu wani zubin ma mala'iku zai iya yiwuwa su zama sun ɗauki makararsa domin su kai shi makabarta وقد تتولى دفنه زي إيه وما ملائكو سزما سوني سقط أو تنوي رفيش ولم لا تدد دمي هكذا ذات فاغبة أليس لأولياء الله تعالى كرامات أكيد أهل السنة والجماعة أبن دي تبت أتشن القرآن دا سنة أشي وليين ألا باسد كراموني سنة دا بلا سنة دا كراموني ahalus sunna ba sa musu karama na auliya'ullah amma auliya'ullahi yu waliyan Allah na gaske shi yasa Sheikhul Islam Taymiya ya rubuta littafinsa mai kyau alfurkan furqan baina auliya'ir rahman wa auliya'ish shaytan ya kawo sufufin auliya'ur rahman waliyan Allah sannan ya kawo sufufin waliyan shaytan sau da ka ahalus sunna wal jama'a sun yadda da aƙidar sun yadda da karamatul auliya al'imamu abu nu'ayin ta al'imamun lalaka'i afuwa mai littafin sharhu usuli a teƙari ahalus sunna wal jama'a yana da littafi mujalladi ɗaya mai kyau karamatul auliya sannan shekul islam taimiyya a wannan littafin na alfurqan ya kawo karamomin waliyyai tun daga sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam da tabi'ansu da atba'u tabi'in karamomi masu yawa sannan littafan tarajib na malamai sun kawo maganganu ingantattu waɗanda suke tabbatar da cewa waliyai Allah yana da waliyai sannan kuma waliyan nan Allah yana ba su karamomi gashi nan Allah na cewa lahumul bushra fil hayati dunya wa fil akhirah ai waliyan Allah suna da bishara fil hayatid duniya tun a duniya wa fil akhirati sannan kuma suna da bishara a lahira so daga Allah yana da waliyansa zababbu sannan kuma yana ba su karamomi karama tukwici ne ga waliyi saboda gasgata annabi da ya yi idan mutum ya bi Allah sau da ƙafa ya yi tauhidi sannan ya biyayya ga annabi sallallahu alaihi wasallam sai Allah ya rike shi ya zama waliyinsa sannan kuma saboda ya girmama shi tun a duniya sai ya bashi karamomi ya bashi wasu darajoji wadanda sai ya magana sai magana ta tabbata sai ya wani hangen nesa sai wannan hangen nesan ya zama tabbas ga sunan baje-baje ya tabbata abinda ahli sunna ba su yadda da shi ba shine karamomin da ba su tabbata ba eh. Allah shi kyauta man amir ibn fuhaira malan yace mana wane ne amir ibn fuhaira innahu maula abi bakr as-siddiq radiyallahu anhu min al-muhajirin al-awwalin shi maula ne bararren bawan sagiduna abubakar ne matsayinsa matsayin su bilal matsayinsa matsayin bilal bilal sagiduna abubakar radiyallahu anhu ya siye shi kuma ya yanta shi to haka shi ma amir bin suhaira min al-muhajirin na, yana cikin waɗanda suka yi hijira na farko farko mala ya kamata ma ya sa masa min as al'awwali. domin yana cikin mutum arba'in waɗanda suka musulunta a farko domin ya musulunta kafin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya shiga darul aqab ibn abi al الإمام الحاكم أتشن المستدرك على الصحيحين daga رواية دقا شيء الأرقم نعد الأرقم يتي بابن شيء باشي لاباري cewa gidansa wannan gida nashi da ake ce masa darul arqam ibn abi al-arqam darul qur'an a makka anan annabi sallallahu alaihi wasallam ya shiga da sahabbansa a lokacin ba su kai su 40 ba ya ce lokacin da suka shiga suka cika arba'in to haraja rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai maza sama ya fita kuma a daidai lokacin sayyidina umar ya musulunta yawwa shine yace wa kharaja an-nasu yatufuna bil baiti naharan jihara aka fito ana dawafi a ka'aba a fili kafari suna kallo to kaga duk wannan shi wannan gidan al-Imam a cikin wannan hadisin a cikin wannan a cikin musaddar ku ala sahihai gidan shi al-Aqam ibn Abi al-Aqam ya yayi wakafin sa wanda malamai suna ganin kamar shine wakafin farko da aka yi a musulunci yi wakafin sa ya zama gida ne na musulmai اشتراه أبو بكر سجلنا أبو بكر يسيش وأعتقه قبل أن يدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم دار الأرقم ابن أبي الأرقم كافم من ظل سمع شجدا ونن صحابي da ake ce masa al'arƙam ibn abil arqam wanda shi ma yana cin as-sabiquna al-awwalu wanda suka musulunta farko farko gidan shi ma ya bada anan anan sama ya fake da shi da sahabbai yake karantar da su alkur'ani a ɓoye a lokacin ana marhala ce ta marhalatul israri bidda'awa eh, ba a kai marhalatul jihar bidda'awa ba a ɓoye ake yi wa'azzabahu al-mushrikuna li yarji'a an dinihi kuma mushrikai sun azabtar da shi sun cutar da shi sun gana masa azaba sun gasa masa ƙasa a hannu ba aya ba domin ya bar addinin musulunci walakin na husta'afa anil mihani sai dai ya duge akan wannan jarabawar da Allah subhanahu wa ta'ala ya masa kuma har Allah maɗaukakin sarki ya ƙaddara masa ya ci wannan jarabawa ƙwarai da gaske واستعذب العذاب في سبيل الله azaba ma in dai a game da bin Allah ne sai ta masa daɗi kawai ya koma ma daɗin ta yake ji ana azabtarwa ana azabtarwa liyarji a an dinihi walakin na musta'afa wa hajara min makkata ila madinati sannan ya hijira daga makka zuwa madina tarihin hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba ta cika sai an faɗi Amir ibn Fuhaira radiyallahu anhu shi ya rika zuwa yana kawo yana ci yake kawo ya tatso nono mutum uku da nana asma radiyallahu anha da ɗan uwanta abdurrahman ibn abi bakri da amir ibn fuhaira waɗannan uku sun suka rika kula da su manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kwanakin da suka yi a garu sau wannan kogon sau din kafin su samu su su tsallake su bagarin makka su kama hanyar madina mana asma'u radiyallahu anha ita ce take kama musu abinci daga nan ne ta samu sunanta zatu mai tsakai abdurrahman bin abi bakirin shi kuma shi ne wanda yake zuwa da daddare ya ba su labarin cewa ga abin da ake tattaunawa a cikin gari na kwanaki ukun da manzon ma yayi da shi da sayyidina abubakar a cikin wannan kogo yaro ne mai tsinkaye mai basira mai hangen nesa irin masu dabaran nan da wayau to sai ya zo da rana ya zauna cikin mutanen gari ya ta hudda da su in dare ya yi shi kenan sai ya laɓaɓa sai ya tafi ya ce wa manzo Allah sama da sayyidina Abubakar ga halin da ake ciki shi kuma Amir ibn Fuhaira radiyallahu anhu tunda dama shi ke kula da dabbobin sayyidina Abubakar radiyallahu anhu sannan kuma akwai manihar sayyidina Abubakar a tare da shi wato ya ware wata dabba ce wannan na baka nonan ta karka tatsa to zai tatso wannan nonon ya kawo su manzo Allah su salama su ci abinci kuma su sha nono suka zauna a cikin kariya Allah har lokacin da Allah maɗaukakin sarki ya ba su iko suka fita kuma suka kama hanya suka tafi garin Madina to yana ciki bai yiwuwa a ce a faɗi sirar Amir bin Fuhaira ba a faɗi wannan ba amma kuma kamar malam bai ambata ba wa shahida badran wa uhudan lokacin da aka yi hijira aka koma garin madina bayan shi ma yi hijira to ya halarci yakin badar saboda haka badari wa uhudan sannan ya halarci yakin uhud wasu shida yau iri ma'unata sannan kuma ya shahada Allah ya azurta shi da shahada lokacin da aka yi yakin da ake ce masa sariyatu iri ma'una wanda yaƙi ne ba na zalunci da aka yi wasu habban manzo Allah sama na tashin hankali wasu mutane suka zo wajen manzo sama suka ce masa ya ba su makaranta alkur'ani waɗanda za su karantar da su alkur'ani manzo sama ya zaɓi mutum saba'in ya ba ya ba su aka samu wasu ƙabilu da ake ce musu banu lihiyan da banu usayya suka haɗu suka tare su a hanya suka yanka su duka duka saba'in ɗin to shine shine ake nufi da bi'ir ma'una yawa sariyatu bi'ir ma'una karantarwa suka je ba ma maganar yaki suka kashe su duka shine manzon sama ya rika alkunuti din nan na wata daya yana la'anas Allah shi kyauta wa istishhadihi qissa manzon alƙiƙi a shahadar da ya akwai kissarta ta رسول الله صلى إلى بني سليم نفرا فيهم عامر بن فحيرة من زن Allah Sallallahu alaihi wa sallam. ya aika sahabbansa zuwa ga banu sulai ya aika da wani ayari fihim amir ibn fuhaira a cikinsu akwai amir ibn fuhaira fastajasha alaihim amir ibn tufaili fa adrakuhu sau da haka sai wani da ake ce masa amir ibn tufaili sai ya tara rindina shine istajasha ai jahaza jaishan kenan fa adrakuhum bi bi'r ma'una sai suka riske su a wani waje da ake ce masa bi'r ma'una gari ne da yake bayan madina in ka kama hanyar najdu fa qataluhum suka kashe su قال الزهري فبلغني أنهم التمسوا جسد عامر بن فحيرة الإمام الزهري يتي لابار يازومن sai aka nemi shi amir bin fuhaira gawarsa jikinsa falam ya ƙadiru alaihi sai ba a ga gawar ba ƙala rauna annal mala'ikata dafanatu sai ana cewa mala'iku suka masa kabari su suka rufe shi قال ابن إسحاق حدثني هشام بن عوة عن أبيه أن عامر بن kana ya يقول shi wannan da ya kashe su din nan Amir ibn Tufail yace man rajulun minhum lamma qutila ra'aytuhu a ila samai wa bayna samai wal ard ce waye a cikin su lokacin da aka kashe shi naga an daga shi tsakanin sama da ƙasa hatta ra'aytu as-sama'a dunahu har sai da naga sama a ƙasan sa qalu huwa Amir ibn Fuhayra sai aka ce Amir ibn wannan kissar ita ta biyun ta tabbata tana cin sayul bukhari kai sama da shi قال عروة بن الزبير يرون أن الملائكة دفنته magabata suna gani daga sahabbai har tabi'ai in ji uwatu ibn zubair ce ana jin mala'iku suka masa kabari su suka rufe shi qultu malam mai littafi yace wallahi innaha lamanqabatun azimatun li hadha as-sahabi an yudfana bi aidi safaratin kiramin bararati ce na rantse da Allah wannan daraja ce babba ga wannan sahabin a ce mala'iku an rufe shi a hannun mala'iku waɗanda suka kasance jakadun Allah kiramin masu daraja bararatin kuma nagartattun bayan Allah su ne suka rufe shi wannan yakin na sariyatu bi ma'una ya faru ne a shekara ta hudu a watan safar a watan safar shekara ta hudu bayan hijira sau da haka tsakaninsa da uhudu bayan nisa uhudu an yi a shekara ta uku ƙarshe-ƙarshen kusan shekara ta uku shi kuma wannan yakin da shi da sariyatun rajiya shi yasa limamul bukhari a cikin kitabul magazi ya haɗa su duka gabaki ɗaya ya ba da hadisai waɗanda suke magana a kansu duka gabaki ɗaya Allah shi kyauta to wannan wannan sahabin kenan kun ji abin da ya faru da shi da irin da yawa za ka ji ba a cika sanin shi ba sani hmm, da yawa ba su san shi ba daga cikin dalilai kaga eh, sirarsa ba ta da tsawo domin duk mutumin da ya rasu kafin rasuwan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to za na farko ne ka ga bai da dalibai bai karantar da hadisi ba daga cin abin da ke shahara sahabi akwai karantar da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayan rasuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to shi ya rasu shekara ta hudu kaga ya riga manzon Allah sama da rasuwa da wajen shekaru abin nan shekaru shida ko bakwai shida ko bakwai kwagin shi ne wannan Allah kaka masa yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya kara yadda da shi sallallahu wasallam wa baraka ala nabina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in